Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin dandalin siyasa tare da Bashir Ibrahim Idris. Da so samu ne da mun jihar Adamawa da ke tarayyar Najeriya da 'yan takara ke ci gaba da karaɗe jihar domin ganin jam'iyyar su ta tsayar da su zaben gwamnan da za a yi ranar 11 ga watan Oktoba. Amma yanzu za mu je jihar Zamfara. da rikicin cikin gida ke neman dakushe jam'iyyar pdp mai adawa a jihar a kokarin da ta ce tana yi na karɓe ragamar tafi da gwamnatin jihar a zaɓe mai zuwa rahotanni su nuna cewar duk da yake ana shirin gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar a ƙarshen wannan mako wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar sun ce yana da wahala yanzu ka gane wane ne halarcaccen ɗan jam'iyyar ganin yadda wasu suke gabatar da kansu ɗauke da alamar lema da safe amma da zaran dare ya yi sai ka gansu da tsintsiya a gidan gwamnati abokin aikinmu faruk muhammad yabo ya yi tattaki zuwa jihar ta zamfara da ya tattauna da ɗaya daga cikin dattijan jam'iyyar kuma tsohon gwamnan jihar sokoto a wancan lokaci dr garba na dama wanda ya ce yanzu haka jam'iyyar ta taɓarɓare ga dai abin da ya wa faruku a hirarsu a abin da nake nufi da jam'iyyar ta taɓarɓare shine duk jam'iyyar da babu tsayayyen shugabanci da masu tafiyar da ita gwamnati koko an yi gwamnati wadda take ta pdp ce amma gwamnati nan an zo an kada ita wanda a shugabannin jam'iyya da waɗanda aka ayyuka na jam'iyya duk sun watse babu su a tafiya ta yi tafiya an yi shekara da guda ko biyu babu wani eh, takamaiman abin nan sai bayan da can uwar jam'iyya ta sanyo wasu waɗanda suke kwamiti ne waɗanda na tafiyar da yadda za a tafiyar da jam'iyya so komi zai faru yanzu sai in kwamitin nan sun gama shirin su sun mika shirin na an karɓa an tafiyar da da jam'iyya wadda sun an ka shirya ga shugabanni ga masu tafiyar da jam'iyya ga wadda za a rika yin mitin shine jam'iyya za ta tashi amma lokacin da babu chairman babu shugabanci babu kowa yana nashi zama Ah, kaga ba a cewa akwai wani tsari ga jam'iyya an batu ka kana faɗar cewar akwai munafuci a ita jam'iyyar ta pdp ta jihar zamfara um, your excellency za ka ɗan yi ƙarin bayani abin da munafuci ah, ba ka gane in tun da babu wani shiri ba ka gane wannan ɗan pdp ne wannan ba ɗan pdp ba ne kaji inda munafucin yake wannan kakan wani ta zube babu babu a ga an yi taro ga an san wannan shine dan pdp wannan shine mai tafiyar da pdp wannan shine mai taimakon mutanen mutanen da ke tafiyar da pdp eh, sai inda haka da shiri sannan za ka ce amma babu shiri tun da an ka ba a ce ga ranar da za a zo a shirya ba sai ba sai yanzu shekara wajen nawa don haka kaji dalilin da yasa na ce babu takamammen shiri na tafiyar da jam'iyya sai yanzu za a kawa shi. Ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar eh, 'yan siyasa a tarayyar Najeriya shine rashin alƙibla yau a ji nan gobe a ji sun koma wannan jam'iyya a matsayinka na dattijo a tarayyar Najeriya ya ka kalli wannan? Kamar da me? misali kamar yau a ji wannan babban mutum yau yana wannan jam'iyya gobe ya cira ito eh, eh, irin haka na ai za ka iske akwai dalilai na ɗai mutum bai shiga da niyya ta zama ɗan jam'iyya ba ya shiga da wata niyya don ya samu wani abu bai samu ba ya bari ya koma wani wuri amma in kana ɗan jam'iyya kana kishin jam'iyya ba abin da zai sa ka ka bar jam'iyya amma in babu shiri ga jam'iyya mutane na nan zube baka san wanda ɗan jam'iyya ba wane ne ba ɗan jam'iyya ba wasu sun koma cikin wata jam'iyya wasu suna nan zobe kaga babu wani wani abin da za ka iya cewa ga shiri ga jam'iyya jam'iyya abin da ke so ga shugabanci ga masu shugabantarwa ga waɗanda yadda ma za a tafiyar da ita in ma wani abu za a yi sai an zanna an tabbatar mutane sun yarda da abin nan da an ka tabbatar sannan a gudanar amma ba ka da waɗannan mutane to me za ka iya yi jam'iyya ita kamar duk wani tsari ne na ta yadda al'amurra kamar yadda gwamnati gwamnati in ba in ba wanda da shugaban gwamnati da mukarraban shi da sauran mutanen da ke biyan bayan su ai kaga babu babu gwamnati idan ka ce kana da duk state babu gwamna babu kwamishina babu wani abun nan yanzu a tahiya aka yi haka babu wani abin nan sai dai akwai jam'iyya to kana zaton ana yin wani aiki abin da eh, eh, eh, ya faru a zamfara kenan babu wannan shiri babu waɗanda za su tafiyar da al'amura kowa na ta kan shi ah, an riga an kada jam'iyya don haka babu wani abin nan shine inda an to. ta bakin dr garba na dama jigo a jam'iyyar pdp a jihar zamfara kenan shi ma alhaji ibrahim dan maliki gidan guga ɗaya daga cikin shugabannin riko a jam'iyyar ta pdp ya ce babu ja kalaman dr garba na dama haka suke domin wasu daga cikin 'ya'yan jam'iyyar na yi mata zagon ƙasa saboda neman biyan bukatun kansu ga dai abin da dan malikin ke faɗi kalaman da dr nadama ya yi gaskiya ce ya faɗa don abin da ya faɗa shine pdp zamfara abin da ya sa ta faɗi zaɓe shine munafunci ya faɗi a wannan lokaci ya ce shi idan mutum goma ɗan pdp na zamfara ya zo ya same shi sai ya rasa wane ne daga cikin wayannan mutanen ke pdp tsakanin shi da allah lokacin da muka je ya gaya muna mu goma sha hudu ne members na caretaker committee ya ce ku kanku da kuke members na caretaker committee na pdp a yanzu ba mu san wane ne tsakanin ku ke pdp ba saboda allah wannan watakila shine dalilin da ya sa ya kafa hujja da cewar munafuci ya shiga cikin jam'iyyar ta pdp kwarai da gaske shi shine nake so in kai ka lokacin da yawan nan kalamai ina gaya maka ba ai sati ɗaya ba sai da mambobin caretaker kwamiti guda uku daga cikinmu suka fita wannan jam'iyyar suka koma apc so kusan maganan shi ya zama gaskiya abin da pdp zamfara ta rasa shine rashin tsayawa tsakani da allah ya siyasan nan kana cikin wannan pdp eh, a zamfara amma idan ka je abuja kana wata jam'iyya ta daban ko kuma kana pdp a nan eh, kana apc a nan zamfara idan ka je abuja kana pdp wannan shi ne yake magana mafi yawancin manyan mutanen da ke pdp da ya kamata su taimaka mana a cikin wannan jiha tsakani da allah ba taimakon jama'iyyar suke ba abin da suke gani har koyaushe shine a kila pdp ba za ta cin nasara ba don haka bari su zo su ci gaba da munafunci shi yasa har koyaushe jama'iyyar take cikin fitina kuma take faduwa zaɓe yanzu nan za ka yi mamaki mafi yawancin wasu manyan jama'iyyar pdp a cikin wannan jiha ta zamfara suna nan suna hulɗa ta asiri da gwamnati kuma mun sani kuma fi yawancin jama'a da ke cikin wannan jiha sun sani amma yanzu mun fito fili muna gaya musu kuma kamar abin da nadama ya faɗa ban yi zata akwai wani ɗan jama'iyya dattijo wanda ya taɓa fitowa fili ya gaya musu wannan kalamai ba kuma mu dukkaninmu da ke biye da shi muna gaya ma 'yan pdp zamfara cewa shi yasa mutane da ke faɗa cewa pdp a zamfara tana da 'ya'ya ne ba ta da uwaye dalili shine duk lokacin da ake neman taimakon na uwayen su taimaki wannan jama'iyya domin ta kai ga nasara ba a ganin su ba sa ba da taimakon da ya kamata a bayar don haka abin da ya dame su kawai shine kada pdp ta yi gwamna a zamfara saboda idan aka yi gwamna a zamfara to mafi yawancin mukaman da za su zo daga gwamnatin tarayya hannun gwamna za su faɗawa ba su ba amma yanzu idan suna nan sun fi ƙananan mutane da ke wannan jiha ƙarfi a sama don haka duk mukamin da za su zo ko daga mukamin minista ko wani mukami na dg ko wani memba na board hannunsu yake fadawa sai wanda suka ga dama suke ba mafi yawancin wanda ke amfana da waɗannan mukamai ba kuma npdp ba ne na gaskiya so abin da kalaman da dr dama yi haka yake kuma yanzu za a yi zaɓe za mu fara da zaɓen jama'iyya kwanan nan mun yi ta yawo muna neman tallafi da gudunmawa daga hannun wa'yansunsu mun kasa samu amma yanzu da yake kila eh, zaɓen ya zo ko mun gaya musu gaskiya a wajen tarurrukan da muka yi cewa ko mutum ya bada gudunmawa pdp ta kai ga nasara ko kuma ta yi nasara ba tare da shi ba kuma in allah ya so yadda bisa kan wannan tafarki ake da wannan tsari kun saurari alhaji ibrahim dan maliki gidan goga kenan to ganin yadda wasu 'yan jam'iyyar ta pdp ke zargin apc da hannu wajen ruguza pdp ya sa faruk ya tuntubi alhaji sani gwamna ɗaya daga cikin jigogin jam'iyyar kuma ga martanin da ya mayar inda yake cewa ai matsalar pdp ba wai a zamfara ba ne kawai har ma ƙasa baki ɗaya sani gwamna ya kuma ce yanzu dai a jihar zamfara babu ma wata jam'iyya da ake kira pdp to kamar dai da shi tsohon gwamna ne kuma wanda ake gani dattijo ne ya san abin da jam'iyyar su take ciki ta pdp ya faɗi gaskiya jam'iyyar pdp kowa ya sani a ƙasa baki ɗaya ta taɓarɓare ba ma ta jihar zamfara ba ita ta jihar zamfara daman babu ta yana magana ne jam'iyyar su ta pdp ta ƙasa ga baki ɗaya ta taɓarɓare saboda matsalolin da sun ka shiga na rashin shugabanci na gari a ƙasa ga baki ɗaya me yasa ka babu jam'iyyar pdp a zamfara alhali na ga ga ofis nan kuma ga mutane na gani a ofis ɗin ito ai ka san mutane su ne kasuwa kamar da shata ya ce a raba mu da tarin ruhuna in ka ga ofis ɗin ma ka gani wurin ka ga dai tutuci kawai a kai ko ka ga mutane wurin kaga babu kowa wasu mutane suna cewar ku ne kuke ta kaman sai wanda suke a yan jam'iyyar da ta pdp suna shigowa cikin ku me za ku ce kamar yadda ka san tarihin siyasar jihar zamfara malam faruku tunda wanda a sokoto ya san tarihin siyasar jihar zamfara babu ɗaya rana da pdp ta taɓa cin zaɓe ta taɓa cin zaɓe a jihar zamfara shi yasa na ce maka babu pdp a jihar zamfara a tsohon gwamna ma a mamudu shinkafi an zaɓe shi ne a jam'iyyar anpp amma saboda bai dogara ga Allah ba ya ɗauki cewa jam'iyyar pdp ita za ta riƙe mai wannan kujera ya bat jam'iyyar anpp ya koma pdp amma mutanen jihar zamfara da yake su mutane ne na jam'iyyar anpp suka sake zaben jam'iyyar anpp suka nuna mai cewa babu jam'iyyar pdp a jihar zamfara ta bakin alhaji sani gwamna kenan a tattaunawarsu da faruk muhammad yabo to kamar da yadda kuka ji A ranar biyu ga watan Satumba ne za a gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Zamfara don samo wanda zai jagoranci jam'iyyar ta samu nasara a zaben da za a yi shekara mai zuwa. Yanzu haka 'yan takara hudu ne suka gabatar da kansu domin ganin cewa jam'iyyar ta tsaye da su a matsayin wanda za su jagoranci wannan gwagwarmaya da za a yi. A cikinsu akwai Alhaji Ibrahim Malaha wanda ya jagoranci jam'iyya lokacin da ta sha kayan zaben shekarar 2011. akwai kuma alhaji garba kwacido ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar da suka daɗe suna adawa tsohuwar pdp kafin shigowar tsohon gwamnan jihar mamuda aliyu shinkafi akwai kuma sanata hassan nasiha wanda ya sha kaye a lokacin da ya nemi ta zarce karkashin inuwar pdp a zaben shekarar da goma sha ɗaya, sai kuma wani matashi aminu koromar boko to abokin aikinmu awal janyau ya tattauna da waɗannan 'yan takara da farko dai ga sanata hassan nasiha sanata waɗanne irin manufofi ne za ka shimfiɗa idan har ka samu shugabancin jam'iyyar pdp musamman ƙalubalen da ke gabanku na kawar da gwamnati yanzu haka da ke mulki ta jam'iyyar apc to kamar yadda ka sani ne duk da dangar jiki ta so ta yi tafiya idan babu kafafu ba za ta yi ba jam'iyyar pdp a jihar zamfara tana neman jagoranci tana neman shugaba zarumi wanda zai zama towa ya yi taken in all people all stakeholders a wato mutanen da ya zama sun shahi jam'iyyar ya zama to an tare da su don a samu a cimma nasara wannan ba zai kasance ba sai tare da jarumin shugaba wanda ya zama to shi shugaban nan ya san gabar da yamma da arewa na al'amarin jihar zamfara E, to, kamar misali za mu iya cewa ka shigo wannan takarar shugabancin jam'iyyar PDP ne musamman ta la'akari da abun da ya faru a lokacin da kuka faɗi zaɓe a baya? Hakkon hakika, domin sau da yawa wasu abubuwa in ka duba sun ta'allaka ne da rashin cikakken tsari da zarar abu bai duk abin da zaka a duniya sai ka mai tsari akwai cikakken plan da zarar babu plan ba yar za a yi kace ka ci zaɓe haka nan kara zube sai ka yi tsari ka san musta A da musta B da gurbe da gurbiya za a yi ka haɗa su ya kasance abu ya tafi ɗaya kuma ya zamanto dukkan tunaninku da cin nasarar ku ya zama ɗaya E, ka yi maganar cewa za ka tafi da jam'iyyar ne ba tare da nuna bambanci ba, shin kamar waɗanne irin matakai ne ko dubarori za ka bi? A ai duk dabara ba ta wuce dalib ba, a zauna a tattauna a ji wannan ne matsalar ka, wannan ne matsalar ka. A zo a haɗa kai ya zamanto in mun an kasan matsalar juna dole ya to wani ya kauce ma wani a abu ya zama ɗaya. Eh. Amma da zaran ce kowa ra'ayinsa zai bi to ba za a samu haɗin kai. dan takarorin nan guda biyar ko ba su yake ya zama gwamna idan ba samu jagora ba eh, jagoran shugaba ba wanda ya zama yana iya diplomasi ya zauna haɗa kan wannan da wannan haɗin kansu dai matsala ne idan ba a haɗa kansu ba to nasara ba za ta zo ba. A wannan batu na antipati fa ya za ka bullo ma lamarin? Antipati na kasancewa ta hanyar tsorafi da kuma tsada da gaba a mai daidai ba. kowane da da ya ga cewa an yi tare da shi ba da za a yi tunanin an tafi amma da zarar ka ɗauki wannan bangare ka ban wannan bangare to wannan bangare za su ga cewa ba a musu abinci ko ba a musu ba don haka ba da za a yi gubar maya ko kuma a yaƙin yaƙin neman cin nasara tare da su. To yanzu ya kake ganin za ku tunkari jam'iyyar APC mai mulki a nan jihar Zamfara? Ai jam'iyyar APC ta riga ta kashe kanta. Da zarar talaka bai ce bai zuwa kusa ga gwamnati. An yi gwamnati ne don talaka. Talaka bai ga gwamnati ba zai je kusa gare ta. Da zarar gwamnati ta kasance kullum ba ta tsaya ta san matsalolin talaka ba. Balle ta shawo kansa. zara gwamnati ta zama to ta kasance ita dai kowane lokaci kan ta sani ai wannan sunan gwamnan gwamnati karara saboda kowane lokaci ya kamata a yi abu daidai an ya cancanta kana shugaba ko kana riƙe da gwamnati lalle da ya zama wajibi gare ka dukkan wani abu na dangane da demokaradiyya talakan ka da shi kuma ya gan shi eh. amma da ya zama to sai dai ta hanga ko kuma ya ji labari ai wannan abu ah, ya zama karare. ta bakin sanata hassan nasiha kenan To Alhaji Garba Kwacido shi ma bayyana dalilan da ya sa shi neman wannan takara ga kuma abin da ya shaidawa awal janyo. Ya kake ganin za ka iya waton samun mai PDP makoma mai kyau a jihar Zamfara yanzu haka da ta faɗo waton jam'iyyar adawa a jihar. Ai Allah hakika ni zan samu ma jam'iyyar PDP makoma ta gari kuma in kai ta gaci domin waɗanda suke adawa a jihar Zamfara sun san ni kowaye a kan garba sun san ina iya rike jam'iyyar nan kuma sun san ina iya bin sau da kawa kuma 'yan jam'iyyar PDP sun san ina iyawa kuma sun san na san inda suka kwana kuma na san abin da zai iya yi wanda zai jam'iyyar ta kai gaci insha Allah. Eh, eh ina ji. Na farko, ai ita jam'iyyar APC shi gwamna wanda ke jagoranta yanzu ai shi ba wani ba wani ɗan pdp ko ɗan apc da zai sake zaɓen shi domin shi gungume ne shi kaɗai ka hayaki mutane na cikin wahala ga abubuwa suna faruwa na kashe-kashe na rashin zaman lafiya a jihar zamfara wanda yake ni na tabbatar da cewa yan jam'iyya ko kuma yan zamfara yanzu ba matsala ah, shefi ke su ba matsalar da ke gida musu jam'iyyar pdp a gyara ta ta samu shugaba na kwarai wanda zai haɗa kan jam'iyyar wanda zai haɗa kan npdp a yi siyasa a yi pdp mai ƙarfin gaske wanda ba za a sake cin amana suwa To, misali kamar mun san cewa jam'iyyar PDP ta fuskanci waton matsaloli na cikin gida da dama a baya. Shin kamar yanzu wani hali jam'iyyar take ciki sannan kuma waɗanne irin abubuwa ne kake ganin za ka iya uh, shimfiɗawa domin ganin ita jam'iyyar PDP ta ɗinke barkar da ke cikin gidanta? Abin da ke faruwa jam'iyyar PDP matsalar shugabanci wane ne ya san PDP nan? wane ne zai iya shugabanci wanda yake da kowace huska domin matsalar ne ta pdp cikin gida take alhamdulillahi dukkan wanda ke cikin pdp babu wanda bai tabbatar da cewa ni zan iya gyara wannan abu ba in ka ji mutum na suka ta ko yana cewa ba zan yi ba to su ne matsalar pdp waɗannan waɗanda ba su a gyara pdp domin ni sun founder ne na jam'iyyar pdp kuma mun a kawo ta saboda haka kuma ina cikin ta ban taɓa yin antifati ba na tabbatar da cewa in za a bani dama duk yan zamfara yan pdp za su gamsu cewa na yanzu da gaske ake kuma ina tabbatar maka awal wallahi idan ba a bari na gyara ta pdp nan ba wallahi ba za a ci zaɓewa kuma sun sani domin duk waɗanda suke neman suke takara da ni yanzu kowa ya san mulkusu daga da wanda zai shi ya rika ya rika ya an galaba kuma an faɗi ya an faɗi zaɓe kuma ya san an san abin da yayi yanda an ka faɗi zaɓe daga wanda shi kuma takara yayi ta sanata ya yi takarar nan kuma ya tabbatar da cewa bai iya cin zan kushin ba tana ya rike jam'iyya kuma ta kan gaci jam'iyyar da za mu fuskanci 'yan adawa irin su eh, shehi da yarima saboda haka ni kaɗai wanda yake na san ciwon kawata na san ciwon kodar ni kaɗai ga ɗan jam'iyyar pdp dattawansu da matasa da yara za su gamsu cewa in na rika jam'iyyar nan zan kai ta gaci za mu ci zaɓe in Allah yadda. To bayan Alhaji Garba Kwacido, Aminu Koromar Boko da ake ganin shine matashi a cikin waɗannan 'yan takara ya bayyana dalilansa na neman wannan shugabanci. To a matsayinka ɗaya daga cikin 'yan takara da suke son rike shugabancin mukamin jam'iyyar PDP, shin kamar me za ka iya gaya muna dangane da abun da ya sa ka shiga takarar da kuma manufofinka? Na farko abin da na shiga takarar mutane ne suka fito cewa in zai yi wannan takara, musamman eh, matasa da kuma dattawa. Ah, idan ka duba yanayin siyasar wasu najeriya yanzu za a ga cewa an yi marginalizing wato matasa ga dukkanin ayyuka uh, wannan takara na fito kamar yana ce maka daga farko mutane ne suka cimcin da suka nemi yanzu in karɓi ragama shugabancin wannan jam'iyya ta samu mai girma kamar da kusan da babbar iya a najeriya kuma ce babbar iya a afirka to misali kai maganar matasa amma ana maganar abubuwa da dama da suka shafi jam'iyyar pdp a nan jihar zamfara kuma babban batu shine ɗinke barakar da ke cikin ita jam'iyyar ya za ka tunkari wannan lamari babu wata baraka a cikin jam'iyyar a cikin jam'iyyar pdp ina gaya ma gaskiya a baya ka san jam'iyyar pdp ke mulki kuma yanzu aka zo eh, jam'iyyar adawa ta karɓe mulki wanda kuma yana da saba da rakar 'yan tsohon pdp ne da sabon pdp babu wani ba wani magana tsohon pdp da sabon pdp da ka shiga pdp dan pdp ke. saboda haka kamar ce maka a rashin shugabanci na adalci shi ke kawo matsaloli a ko'ina ba wai a zamfara kuma ba a jam'iyyar pdp kawai ba yanzu ya za ka iya tunkarar waton kalubalen da ke gabanku na kawar da gwamnati mai ci ta jam'iyyar apc da ke mulki a nan jihar zamfara ba mu don cikin kalubale na kawar da wannan gwamnati mai ci a jihar zamfara domin ita wannan gwamnati mai ci a jihar zamfara ta riga cikin ne ta riga ma ta faɗi mu gare mu abin da ta damu mu shine mu kawo shugabanci na kwarai shugabanci mai inganci shugabancin da zai tunkari aikin ne ba wani son zuciya ba ko ra'ayi su wannan shine muke fafutuka yanzu kuma kamar da ka faɗa da farko abin da an gaba mu yanzu kafa shugabanni din da zarar muka kafa shugabanci kamar yadda ah, ta kira shugabanci na kwarai to ita wannan gwamnati mai ci yanzu dama ta riga ta kada kanta eh. duk abubuwan da ya kamata a ce an yi jama'a na kuma kokarin cewa gwamnati ta tsaya to babu ba ta yi ba kuma ta zubar da abubuwan da ya kamata ta yi kuma lokaci ya riga ya ƙure babu irin lokacin za ta yi su. to masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na gidan rediyo faransa da kuma faruk muhammad yabo da awal janyau sai injiniyanmu mustapha adebisi bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya.